Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya ayyana zai tsaya takarar Allah ya kai mu tara Shugaban ya ayyana hakan ne a taron koli na APC kafin ya wuce zuwa London. Sakataren APC mai malabu ni ya ce muhawara kan wa'adin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyar da aka kawar bai shafi karfin jam'iyyar ba. Karko da ta yi kuma tana da farin jini so ta zama abin sha'awa ga al'umma musamman ma kuma kamun ludan shi shugaba Muhammadu Buhari 'yan Najeriya sun gamsu. Shugaban BSO na Taraba Ahmad Zakari Guroje ya ayyana takarar majalisar wakilai da zunuwan sulhun ta kabilun tsaunin Mambila don zaman salama. Domin duk yarurrukan Taraba State babu wanda bai ga masifar da ke tare da tashin tashinan da ake fama da shi ba. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama haramtattun bindigogi 425 daga mutane da ke rike da su ba bisa ka'ida ba. Shugaban PDP Uche Secondus yana buƙatar diyar naira biliyan 1 da miliyan 500 daga ministan labaru Lai Muhammad kan zargin bata masa suna. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban kungiyar 'yan shi'a reshen jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma shugaban kungiyar 'yan yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani ga Sheikh Yakubu Yahaya. ya kamata fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su wa'annan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun taɓarɓare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye wanda ba a san su ba amma ta ƙarƙashin ƙafa su ne suke amfana da wa'yan rigingimu din saka ya kamata su zauna su fahimci fulani su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna kuma ya zama kenan wato ainihin al'amura sun koma yadda suke al'akal a ji sauki eh, komawa al'amura da suke kamar da da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata eh, da yi wahalan gaske al'amari ne na Allah yana yi wa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayinmu na fulani misali ko matsayinmu na manoma ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abinda ake ce ma matul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya eh, hanyoyi tsaro eh, tattalin arziki sai da yake wato ainihin za a wayi gari ana da wa'annan bangarora guda uku bangare na farko shine wato a samu abin da ake ce ma middle class wato matsakaitan masu kudaden shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wanda ba su kai na yawan middle class ba sannan kuma na kololuwa wanda ake ce ma high class su kuma su zama 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya to amma shi tsarin da ake tafiya a kansa wanda ita gwamnatin take tafiya a kansa wanda kuma gashi nan komai a rubuce eh, tattalin arzikin na an tsara shi ga yadda za a yi da shi ga yadda za a kassafa ga yadda jihohi za su samu ga yadda ƙananan hukumomi za su samu ga yadda kaza ga yadda kaza ga yadda kaza amma sai a wayi gari kawai an karye karya nan dokokin an kau da kai daga gare su an yi waso su an yi wasa cika tashi. Shi kuwa Mr. Mark Amani cewa ya yi. To a gaskiyar magana abin da yake faruwa a Najeriya ta Arewa na sha faɗi idan har ba za mu fito bari ka biya mu gaskiyar wallahi mun bata kuma ba wai su ne za su zo ma su sha wahalar abin da ke faruwa ba ‘ya'yanmu jikoki domin a yanzu maganar da ni ma da nake magana a yanzu idan in ka duba dattawan da muke da muke da su daga kan kaina shekaruna akalla daga shekara 60 zuwa 85 a Najeriya kuma ta arewa wallahi ba mu da yawa ne sai mu duba shi yaya rayuwar ya'yanmu zai kasance nan gaba gaskiya mun kai su mu ko shakka babu ba za su yafe mana ba a halin da suka samu kai a bari mu duba mu gani na farko dai muna da mai martaba sarkin musulmi sannan na biyu muna da mai martaba mai tangani ciyaman na sarakunan kiristoci na arewacin najeriya har da abuja to idan ana maganar a shugabannin al'umma to ko shakka babu babu waɗanda za a nema su yi wa mutane gargidi su mutu mutane in ma har ba a sa a nuna musu iko da mulki ba to bari a mutu domin so da dama muna sauraron duk abin da ke faruwa a arewacin najeriya wallahi abin kunya ne amma na taɓa cewa in ba dan ba dan ba kada ce ma amanin zabo wallahi na ce ko da abinci ne in kama da arewacin najeriya ne ma ba zan ci ba na sha kuɗi don bakin ciki ma saboda haka kiraye kirayen da muke yi a gaskiyar magana da mutane suna ji suna amfani da shi kuma sun san abin da yasa muke faɗin wannan wallahi ko da wani ya ce ka je ka yi kaza domin ka biya min bukata na ko kuma je ka yi kaza domin ka biya wancan bukata wallahi babu wanda zai yarda amma tunda ana mana kirarin cewa mu jajiri ne to gaskiyar magana mu mun wuce ma a ce mana mu ne idan ana neman masu basira masu hikima masu hangen nesa idan aka sami dan arewa mutum an gama amma abin mamaki an waye gari mun ce mu babu abin da za mu yi ko muke yi sai dai karkashe yan uwanmu ko da dabbobi ne akwai dabban da kai ya kama karen gidanka in ya haihu ko kuma ta haihu wallahi duk sabon da ku saba da kariyar nan ba za ta taɓa yadda ka je wajen ƴaƴanta ba ko da ƴaƴan kaji ne irin bibi yadda kaza take faɗa da shago in ta fi ɗaukan yaron. Jalla wahidu. Haka dai. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.